وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba goma ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu da dinga wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari kaduna kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 mun kwana babi na 22 babun in nasihati jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shi ne majalisi na ɗari da goma sha hudu za mu tashi hadisi na biyu a wannan babi malam ya ce asani hadisi na biyu a wannan babi babi da ke karantar da mu nasiha ga juna malam ya ce an jarir bin abdullahi radiyallahu anhu qala بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه حديثي لدى عبد الله جرير بن عبد الله البجلي الله يقار يدعى قريسة يتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ala iqamati Salah, lokacin da na musulunta na yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, lokacin da na musulunta zan dinga tsaida da sallah akan lokacinta wa ita'iz zakat idan ina da halin da zan fitar da zakka zan fitar da zakka yanda Allah ya ce kuma zan kasa ta ga waɗanda Allah ya ce in bada wannushi nushi li kulli kuma zan dinga yin nasiha ga duk wani musulmi duk wani musulmi zan masa nasiha in na ga yi ba daidai ba zan nuna masa wannan abin da kai ba daidai ba amma da usulubi da ya dace ba usulubin da zan harji shi ba in rikita shi ko in fusata shi ba a'a magana na su daɗi zan gaya masa amma zan nuna masa wannan abin ba daidai ba ne to kaga wannan hadisin gajeren hadisi ne amma yana da ne yana da fiƙihu masu ɗimbin yawa a cikin wannan hadisi na farko dai iqamati sala kai da sallah saboda ita sallah tana daga cikin abin da malaman usul fiqi suke kira wajibul muaqqat wajibin da aka yi masa lokaci in ka zo da sallar kafin lokacinta Allah bai karɓa ba haka kuma in lokacinta da Allah ya tsara mata ya kubuce da gangan ba wani uzuri na mantuwa ya kama ka ba ko ka yi ta Allah baya bukatanta saboda Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance akan mu'minai kitaban ay wujuban an wajabta ta mawqutan ay muaqqatatan an mata lokaci sallah guda ɗaya ce aka halatta kiran ta kafin lokaci yayi ita ce sallah asubahi ina fata an gane amma duk malaman fiqhu sun yi ittifaki duk lokacin da ladanin ya kira sallah lokacin sallar nan ba ta yi ba yayi haramun maimakon lada saban Allah yi za a ba shi laifi saboda kaga akwai mata a cikin gida su suna jiran kiran sallah ne wannan su sallah ba kamar maza ba ne idan ka zo masallaci sai ka zauna ka yi nafila kana jiran wa liman su mata kawai kiran sallah suke jira in dai aka kira sallah hayya ala salati shi kenan za su yi alwalarsu su yi nafilarsu su tashi su yi sallah shi kenan to idan aka kira kafin lokaci an yi haramun banda sallan asubahi shine wanda ake kira kira guda biyu amma duk sauran sallah wajibi ne sai lokacin ta yayi za a kira shi yasa malamai suke cewa duk wanda sallah ta kubuce masa dagangan ko da ya rama ta Allah bai karbe ta ba saboda Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance a kan mumini kitaban an wajabta ta mawqutan an mata lokaci mutane biyu ne shari'a ta ɗaga musu kuka, wanda in sallah ta kubuce musu su rama. amma duk wanda ba wa'annan guda biyun ba ko ya rama Allah baya buƙatanta. na farko shine mutumin da ya mutuwa gane saboda Allah ya ce ya rabbana a tu'akhidna in nasina a akhtana ya Allah ka kama mu da laifi wanda muka yi shi a kan mantuwa ko a kan kuskure Allah ce fa'altu duk laifin da kai kan mantuwa Allah ya ɗaga maka kafa mutum ya manta yana ganin kamar yi sallah ashe bai yi ba har ma aka wayi gari bai yi sallan nan ba kawai sai daidai lokacin sallan sai ya a ah, jiya bai yi sallah ba a wannan shagala ce ya sa ya manta ba wai ganganci ba wannan mutumin a take yana tunawa sai ya yi ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya lis salah hayya lil falah قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر في كل سنة in yana cikin alwala in baya cikin alwala ya je yi alwala da wuri sannan ya zo ya ta sai kamfata ya yi sallarsa da tambaya anan shine sauran sallolin fa yaya hukuncin su babu sallar tana nan sallolin da ya a baya suna nan wannan kai manzo Allah ce ya rama man nama ani sala aw nasiyahu haka manzo Allah ce wanda bacci ya rinjaye shi kan sallah ko kuma ya manta da sallan bai yi ta ba fal yusalliha mata zakaraha la ta laha illa zalik bazalla ce ya rama ta a lokacin bitina cewa bi wannan sallar ba kuma ba yi da wata kafara sai ita wannan sallar ya maimai yayi ta kawai shi kenan amince wannan ga wannan kenan wanda kuma bacci ya rinjaye shi kuma baccin ba irin baccin da wasu suke yi ba ya kwana yana chatting ko ko yana browsing sai gab da asuba ya kwanta ba baka da uzuri a gaban Allah Allah su ya kubuce maka baka da uzuri a gaban Allah dan malamai sun yi ittifaqi duk wanda sallah ta kubuce masa da gangan wannan sallah guda ɗaya kawai ya cancanci idan ya mutu a wannan halin ya shiga wuta ya cancanci ya shiga wuta idan ya mutu a wannan hali sai dai cikin rahamar Allah da lutufi na Allah in ya ga dama da yafe masa saboda ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk wani laifin da aka yi wa Allah da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda shi ya ga dama ba kowa ba wanda shi Allah ya ga dama zai yafe masa kuma in ya yafe masa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayansa akan me ya aiwatar su kuma bayi ana tirke su a tambaye su duk abin da suka yi tsakaninsu da Allah a ita zakka annan ba da zakka yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a fitar da zakka sai Allah ya azurta mu da mawadata wallahi da mawadatanmu suna fitar da zakka yanda Allah ya ce wanda ba ka ga mutanenmu suke tare mutane a titi su tashi cikin masallatai suna roƙo sun mai har suka mai da shi sana'a ba da ba za a yi shi ba a nan wani bawan Allah ya zauna yake gaya min muna zaune tare da shi mun idan da talla, mutane sun watse shi ne ke bani labari da gani zai shi Allah da ke kallon mu da ce malam da mawadatanmu suna cire zakka da ya dace wallahi arewa da ba za mu shiga irin halin da muke ciki zan da ce malam ni kaina na kan ji tsoron kaina saboda dukiyar da nake da shi da ce shi tattar accountant ne ya ce wani mutumi sai ya ce mai da yana so ya yi masa auditin da accounting na dukiyarsa saboda zakan da zai fitar ya ce malam tun na fara irge tun ina kwabo na koma naira ya ce ina naira na koma thousands ina thousands ya ce na koma millions ya ce ina millions na irga billions ya ce ina billions na koma trillions ya ce malam kawai ke na kashe wayana na ji kawai abin ya fi karfin kwakwalwana ya ce kawai sai na kashe wayana don ma da su dame ni ni wannan abin ya fi karfi na ya ce kawai na rurrufe wayana na kakkashe kawai da nemi wani ni wato abin ya wuce imagination ɗinsa ka duba irin wannan yanzu wannan a cikin trillion in trillion ɗaya yake da shi zai fitar da alal akalla biliyan talatin trillion ɗaya yake da shi zai cire biliyan talatin a trillion ɗaya shi ne wani wakotinsa tunda 1.2 trillion shine zai baka in an yi abin da ɗinsa shine zai baka 40 zai baka 30 billion to ba trillion ba trillion haka a yau haka wani bawan Allah ya ce min ya ce malam wana ne ya ce da wani babban wanmu ya ga lokacin da ya mutu ya ga aka buɗe wani ɗaki ya ce hard currency ne foreign currency ne a ciki ya ce wallahi malam sai da kife kife kan mu da ya gani ya ce sai da kife ya ce ashe wani na da irin wannan kudin da taimaki wannan garin ba ya ce malam yawancin yan wansa suna fama ne da kansu amma ya bar tiriliyan goma sha biyu ya ce malam a cikin wannan kudin ne malam sa'an da muka ci mamamu na da rai a ce mutu ba haka tana da ne 1 over 6 ko? to a cikin 1 over 6 ɗin 12 trillion shi ne su ma za su ɗan samu babu baƙi an ta kwanta ta mutu to su ma za a yaga musu <laughs> gaskiya ne in sun riga ta mutuwa wato akwai abin takaici a ciki ina ba ta an gane kaga ɗan uwansa ma har mamaki yake washe wani na da irin wannan kuɗin ya taimaka mana a wannan garin ba annan sa ne yake gaya min wannan maganan da ba a nan nan masallacin kaga da yanda Allah ya ce a fitar da zakka mutane ke fitarwa duk wannan ba abin nan ba akwai wanda ya gaya min wani ya bashi abin nan da azumin nan da ya wuce ya ce shi in person mutumin ya bashi mai auditing ya tara accountant ne ya ce malam kudin da zai fitar biliyan tara ne shine kudin kansa. biliyan tara ne zai fitar ya ce malam da na ce mai biliyan tara sai ce a ah, shi ba zai fitar da wannan ba gara ya kara juya kudin a cikin kasuwanci ya ce malam duk ƴaƴansa ba talaka a ciki dukkansa masu kuɗi ne ƴaƴan mutumin ba dai su ake tara kuɗi ba ya ce kuma wallahi malam mutumin nan ya wuce shekara saba'in a duniya kuma nan garin kaga da muna bin tsarin da Allah ya ce a fitar a duk irin wa'annan tashin hankalin da ake fuskanta wallahi da hatta bandit din nan ina ba ta gane da kidnappers din nan wallahi da ba su samu tasiri a arewa ba saboda daman ai ba talaucin ba ne ba da talaucin aka yi dare ba aka ba su abin da duk suka kama to inda wannan kowa na da dan abin da ke duk wani abin ba zai taso Allah ka shirya da wa li kulli muslimin malam yace da yi wa kowane musulmi nasiha to ashe kenan wajibi ne akan kowa a cikinmu ya yi wa ɗan uwansa nasiha sai dai ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana in za ka yi kira ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikima wal maw'izati al hasana da wa'azi ne kyau dan uwa ne ka same shi yayi ba daidai ba cewa wani ji tsoron Allah kaza ka kaza kaza kai kuma an ce ma ka ji tsoron Allah ba cin fuska aka yi maka ba an gaya ma wato ana ƙaunanka ne duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah wallahi san ka yake da Allah da ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu an adam da ya kai shi daraja a wurin Allah amma Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyi ittaqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah Allah fa da kansa yake ce mai ji tsoron Allah to kai waye a duniya da za a ce ma ka ji tsoron Allah ka ce an zage ka duk kuɗinka duk mulkinka duk iliminka duk sarautanka duk matsayinka sai an ce ma ka ji tsoron Allah inna umar ma an ce mai ka ji tsoron Allah mace ce ma ta ce mai ya ji tsoron Allah sai na umar ya kice mace ya zo wucewa ne kawai sai ta da ita ta kunna da daddare ne ta dan kunna kunya yara na gefe suna kuka sai ce me ya sami yaran nan suke kuka sai ta ce na ɗaura ruwa ne don in ja hankalinsu su yi tunanin abinci ne su yi bacci kuma sun ƙin bacci ƙasa sun tsare suna so sai sun ci abinci kuma gashi ni ba ni da abincin da zan ci sai ta ce Allah ya isa tsakanina da Umar sai ce baiwar Allah kila Umar bai san halin da kike ciki ba sai ta ce ah, zai mulke mu bai san halin da muke ciki ba na talauci din na umar sai hankalin sai ya tashi kawai sai ya tafi tare da sa fa yana tafiya bai tilmani ya cicciɓo alkama a sa ya rike sakataren ya ce ya ce kai in Allah ya cince na kiyama kai za ka ba da amsa ya ɗauko ya taho da shi ya ce ta hura tana hura wutan shi kuma yana zubawa yana kadawa a sakataren ya tsaya kawai yana kan ikon Allah sai ya ce yana ce mata ba haka ya kamata ba yi kaza yi kaza bari harki ga hura hu yana hura wutan har sai da wutan ya ci ya kada abin na din ya zuba mata ya zuzzuba wa yaran suna ci sai ta ce kai gara kai so dubu akan umar sai ce ki zo fadan umar ce ni da ba ba ta ke ne sai ce ki zo fadan umar in kin zo gobe za ki tadda ni a fadan umar ce ni dai fi mun umar zo dubu ina fata an gane to ashe kenan in wani ya zo ya ce ma ka ji tsoron Allah ba ba zaji bane kuma ba cin fuska bane ko da ma'aikacin ka ne ya ce alhaji ka ji tsoron Allah haka ce ni ni ka ce ji tsoron Allah quick <laughs> notice ko Allahu akbar kai ma Allah zai iya ma quick notice kai mana don kudin ba naka bane wani Allah ne ya baka aro aka baka ka san wannan karatun kai ma aro aka baka dan ba wayo ka fi waɗanda ba su da shi ba kuma ba ilimin ka fi waɗanda ba su da shi ba sa'annan kuma ba dabara ka fi waɗanda ba su da shi ba Allah dai ya zaɓe ka ya fifita kai baka ya gwada ka ne ya gani ya za ka yi da wannan saboda haka dan an ce ma ka ji tsoron Allah ko kuma ce eh, honorable ka ji tsoron Allah ko kuma ce his excellency ka ji tsoron Allah ko kuma a ce eh, malam wani ka ji tsoron Allah ko a ce professor wani ka ji tsoron Allah ko a ce doctor wani ka ji tsoron Allah ko a ce wani ka ji tsoron Allah ka ce ni na ka ce ji tsoron Allah ka ce ma ka ji tsoron Allah ba tsoron wa ba ka ji ai duk wanda ya bude baki ya ce ma ka ji tsoron Allah yana son ka ne abin da za ka fara duba na farko abin nan da ya ce daidai ne ko ba daidai ba sai wa kanka adalci in daidai ne ya taimake ka suka ce na gode bari gyara mace ce fa sai na na hudu ba ranar juma'a sai ce to daga yanzu mata sadakin su ka ne kaga yana so iyakance ne sadaki sai matan ta ce mai ya za a yi ka iyakance mana abin da Allah bai iyakance ba sai na ce kai duk duniya an fi sai da na fahimtar addini to kai yanzu wani ya cewa malam kaza sai ya ce wance ya zagi malam ya ci ma malam fuska ko haka ne ko ya wulakanta malam a cikin mutane ko kaza ne saboda yadda suke fahimtar al'amari na addini ba haka mu muke fahimta ba mu yanzu nan ko da kuskure kai wani ya gyara yanzu nan zai zo ya sa ka mai idan mutane wani na so ya nuna shi ma yana da sani ba wai ana kore babu irin mutanen da suke irin wannan ɗabi'a ba ne amma sai ka tarbiyyantar da zuciya ka sai ka zauna lafiya Allah ji kan malam Abu Mahmud Gumi ba yana karatu ba ne wani ce malam ya kafirta ba sai ce ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na dawo yace eh to mu ci gaba ina aka kwana na an wuce wajen <laughs> ba ba an wuce wajen ba zan manta ba Allah shi kan malam Lawal Abubakar wata rana yana zaune a masallacinsa ina bayansa ya zauna kasan yi zauna aka yake haɗa kafafuwan ya cikin gida da wannan rigar mai kamar falmara haka ya zauna haka ya sa kafafuwan haka ko ne zo mai tambaya ni ban ji tambayan ba amma na gina mai magana nan wasu ba na ji wasu ina ji sai ce a'a a'a ban sani ba ka je ka gaya musu cakure ne, shi ke nan a wuce wajen ko ya tashi sai ya wuce walla ina kallon lokacin hasan ya kai da sallah sai zai dan tsaya a bayan eh, filan nan guda uku bayan wanda ke eh, wato gabas guda uku haka zaka ga ya zauna ya haka sai ya tsaura kafafuwansa haka sai ya shingida haka Cike na ya wuce wajen kowa na bukatar nasiha ka tarbiyyatar da zuciyarka kowaye maganasiya ko da yaro ne za ka ɗauka sai ka samu saukin rayuwa kuwa ce ta yi wa ta ce ta yi wa mahaifiyarta nasiha kuma sai na umar yana shingiɗe yadda bayan allah nan suka zauna jikin bango ya zauna shi da sakatarinsa suna yana hutawa sai ji Kuwa na cewa yarta kawo ruwa mu ƙara wa nonon nan saboda ya ƙara yawa amirul na baya ganin mu sai yar ta ce mama idan amirul mu'minina bai gan mu ba ina ubangijin amirul mu'minina yake sako kenan ko kaga ta mata nasiha sai da na umar cip sai ce wa sakataren kiyaye wannan gidan da gari ya waye sai ya turo ya zo da ɗansa ya ce da Allah kaza kaza kaza da ya yi bincika bayan kan kace a sai ce a'a na ji ne amma wace yarinya ce ta faɗi wannan magana ce ga ta nan kana da miji wata ce a'a sai ce to Allah ina so kin zaki aure ɗana gashi nan kin amince ce ta amince wajen da ke zaɓen wa ne ɗa mata ta gari ko bai ce a'a ni amirul mu'minin sai babban gida ko ne kalibas ko sai sanatoci kenan sai yaran sanatoci babban agogin karfe kenan ko a'a inda za a samu yatso na gari a wannan matar aka samu Umar bin Abdul Aziz kaga yanda ake zaɓi ko to kaga yanda ake yi to duk kaga uwa ta yi wato ya ta yi wa uwa haka kuma yaro karami yi wa kaza duk wannan haka ake so an ce ka ji tsoron Allah an ce kai kaza me abin fushi a ciki sai ka ce na gode sai ka duba abin da aka faɗi an abin alkhairi ne ba ka yi ba sai ka gyara in kuskure ne sai ka gyara in kuma ba daidai ba ne aka faɗi sai ka ce na gode da wannan nasiha da kamun amma da na duba abin ni ban ga wani abin da ne na kuskure a cikinsa ba jazakallahu khair saboda haka ka nuna min ina kuskuren yake dan in gyara kaga in ma yayi ne don ya kure ka shikenan dai kaga dai ka toshe mai kofa to amma wani zaka ji an ce mai kada ka ji tsoron Allah sai ce wani ya zage shi ya ce min wai ya ce in ji tsoron Allah Allah ka shirye da mu Allah ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin Kitabul Iman babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dinun nasiha lillahi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim wa ghairihi imam muslim kuma ya ko wannan hadisi cikin kitabul iman babu bayan anna din an-nasiha haka yazo cikin bukhari da muslim sai malam yace as-salisu hadisi na uku a wannan babi an anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alayhi hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa yace da Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace la yu'minu ahadukum kaga la annafiya kenan ko li kamalil iman kenan sai abinda malaman usulun fiqi suke kira abu wato iqtiba'un nafs a wajen fassara ai la yu'minu ahadukum imanan kamilan ɗayanku baya zama cikakken mai imani hatta yuhibba li akhihi har sai ya hatta lil ghaya kenan har sai ya ji tun daga zuciyarsa yana so wa ɗan uwansa musulmi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa kansa na alkhairi kaga din da hasada condemn a cikin nan kenan ko ɗayanku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya ji daga tantanin makallatan kundin zuciyarsa ba abin da yake ƙauna sai ne duk wani alkhairi da yake so ya same shi yana so ɗan musulmi ya samu kaga magana hasada babu shi kenan Abin wannan to kada wani zai iya cewa to me fiqhun da yasa imamun nawawi ya zo da wannan hadisin a babun tunda ana babun nasiha ne ko babun fil nasihati ai nasiha ce wato ka tarbiyatar da zuciyarka kayi wa kanka nasiha ka kaunaci alkhairin da kake yi wa kanka ka yi wa dan uwanka burin shi na samu wannan alkhairin kaga kayi wa kanka nasiha kenan ko tunda ana babun nasiha ne to ka tarbiyatar da zuciyarka kayi wannan aiki cewa ne la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan ɗayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba hatta yuhibba li akhihi sai ya ji yana so wa dan uwansa musulmi ba yuhibbu li nafsihi duk abin da yake so wa kansa wata ruwaya yace min alkhair na alkhairi yadda ba ka son wani shari ya taba ka haka ba za ka so dan uwanka musulmi ya shafe shi ba shine matsalul mu'minina fi tawadihim وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو أداء له سائر الجسد بالسهر والهمة kwatankacin mumini a wajen soyayya da ƙauna da bege da tausasawa da tausayi tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi ka jasad kamar tamkar jiki ne a jikinka idan shaka minhu ubun wata gaba sai ta kamu da ciwo kai sai kamu da ciwo Kada alahu sa'irul jasad bis-sahri wal umma. sauran gangan jiki zai dauka da gajiya da kuma masassara zai dauka kai kai na ciwo ko sai ka ji ya fara fiba ya kama shi ko kafafuwa sai ka ji ya ce bi ya sage to haka ake so musulmi ya zama musulmi haka kenan ba za ka yi wa ɗan uwanka musulmi bakin ciki ba kuma duk wani alkhairi in ka ga uwanka musulmi ya samu za ka ji kana jin daɗi kamar kai ka samu wannan alkhairin Allahu akbar Allah ka ƙara wa sahabbai daraja wannan shine ɗabi'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo nan gaba za mu zo mu cika hadisi mutane talatin ran siyasar wanta akan ruwa guda daya mutane talatin an kawo a wajen yaƙi an ɗauko wannan an ɗago ruwa yana cewa ma a shi ruwa ana miko ruwan sai ji na bayan shi ya ce ma sai ce a kai mai na bayan shi ba na bayan sai ya ji na bayan shi ya ce ruwa sai ce a kai mai haka aka yi an ɗauko su talatin sai da aka kai na ƙarshe na talatin ɗin shi kuma aka zari ran kafin a da na ashirin da tara shi ma ran shi ya tafi wannan ma haka har na farko kowa ya mutu ya fifita ɗan uwansa saboda ƙaunar tabbata wannan hadisin kai gashi ma kuɗin ba taka bace ba ta aka yi aka ce ba wani sai ka kalli kuɗin kai an ba wani kai an cuce ni ni na dade da wani bai taɓa bani irin wannan kuɗin bayan ni kawai zan ɗauka an ba wani Allah ba zan ba shi ba ko ba ka ga kaga inda wannan hadisin na aiki da hasada mun sace shi saki uku ba ba kere da hatsama ko a duk ba za a tadda mu da shi ba shi sa imamu razi yake cewa tun da na kalla a hum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum har zuwa karshen ayar Ya ce sai na kyale hasada ne mata saki uku saboda na san idan ka kulla hasada a zuciyarka to kana kishiyantan imani da kaddara ne dan duk wanda kaga Allah ya bashi arziki ba ya bashi ba dabararsa bane ko wanda kuma Allah ya hana shi waye hana shi wanda ya bashi mulki waye bashi wanda aka hana shi mulki waye hana shi wanda aka shi wata ni'ima waye bashi to kai ma da kake talaka fitik ba gashi an baka karfi lafiyayye ba amma wani dan karamin doki ba ka ji ka zaburarre wani shekaran shekaransa sittin amma wallahi wani dan talatin ba zai abin da yake yi ba na karfi da lafiya a jikinsa ko a gan shi kyam wannan ba ni'ima ba ce ai ka shi ma wannan ni'ima ce Allah ya ba to duk wani abin da Allah ya ba dan uwanka musulmi baka jin damuwa baka jin baki baka kafi eh, da kashi me yasa wani zai samu to wannan shine tarbiyyar da Imam Nawawi yake mana akan cewa wannan hadisin yana karantar da mu a babin addinin nasiha bi ma'ana kada mu zama za mu zama cikakkun masu imani da wurin Allah sai mun ji muna so wa ɗan uwanmu musulmi duk wani abin da muke so mu samu na alkhairi idan ɗan uwanka ya samu za ka ji kana jin daɗi to lallai ka cika mumini cikakke sahabbai ne suka ɗabbaka wannan mutum ya zo da abokinsa na imani wanda maza Allah ya haɗa su da shi sai ce mai gidana ne nan sai raba shi biyu sai ce na baka rabi fi sabilillah yana da miliyan hamsin misali sai ce ɗauki 25 miliyan ni in ɗauki 25 miliyan sannan yana da mata guda biyu misali sai ya duba wacce fi so a cikinsu sai ce wacce zan sake ki in kin gama ida ki haƙuri wane aure ki saboda yanzu ya shigo madina ba yi da komai komai na sana maka an hana shi yanzu ya zo tilo shi ma ya ji daɗi yadda nake jin daɗi da kudinka ko da gidanka kuma matarka kuma ka shi a ina ka taɓa yin wannan to ka saki ma wani ya aura ka fara jin haushi <laughs> ko ba ka bane <laughs> ka saki ba wani ya aura kuma ka fara jin haushi shi ko ba ka bane to wannan shi da kansa to kudinsa kuma kuma a ciyar da ita ka gaya min ina imanin da za a yi wannan irin yanzu shi sa har duniya ta nade ba za a sami irin wannan mutanen ba iyaye mata ba za su iya haifansu su ba iyaye maza ma ba za su iya ba da tarbiyya ga 'ya'yansu maza irin wannan tarbiyyar ba su kuma matansu an saukar da aya ta hijabi cikin dare ba su da kuɗin da za su siye hijabi saboda talauci kowace a cikinsu kada ɗakinta akwai buhun algarara na dabino kawai sai ta yanka daidai kai sai ta ɗauke sauran kawai sai ta ɗauka sai ta ciɓa a ta kaga mu yanzu kullum muna excuse ko lousy da flimsy excuses sai mu ce wai talauci talauci to su ba su ma da kayan da za su sa in fa ana sallah manzo Allah kan ce wa mata kar ku dago kai ku tabbatar sai kun gama tabbatarwa maza sun gama dagowa sannan ku dago daga ruku'i ko sujjada saboda kada su ga al'auran mazan saboda wando ya yage riga ya yage ba haka ake sallah saboda tsabar talauci mu kuwa gashi nan ba ni'ima Allah ya tattala ya ba mu amma mun fi kowa korafi ga mutum gashi lafiyayye komai Allah ya bashi amma sai ka ce Allah mu da kawai ka duba yana da balafiya. kuma zai iya fita ya sana'a amma zai zai ta maka surutu wani ma yanzu na za a shi kuɗi kuma sai ce kaza Allah wani bawan Allah yake ce mun na ga abin mamaki jiran nan masu fara. ya ce mata ce da mijinta shi miji shi ne makawo matar ita ce jagoriyar ya ce malam na ɗauki ɗari biyar na miƙa mata don gabawa mijin ya ce kawai sai ta tura ɗari biyar ɗin sai ta ɗauko hamsin sai da miƙa mai to ka duba dan Allah ka duba wai kuma irin wannan mutanen ne sun zauna za ka ji suna cewa ai shugabannin ma zalimai ne mugaye ne ko ba shi bane an ba kuɗi ta ba wani amma ta yi ne ta danni ta ba wannan ba haka muke Allah ka shirya da mu Allah yake cewa wannan hadisin muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin a cikin Kitabul Iman babun min al-iman an yuhibba li akhihi eh wato yana daga cikin imani musulmi ya so wa ɗan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa amma muslim kuma ya rawaito hadisin a cikin kitabul iman babu dalil ala anna man min khisalil iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ina fata an gane to kaga ya ƙara fitar da sakon hadisin kai a matsayinka na musulmi ana so ka so wa ɗan uwanka musulmi duk wani alkhairi ba an ce ka yi burin nasa ya fita daga gare shi a'a yanda ya samu kai ma Allah ya baka ko kuma yanda Allah ya baka ka ce Allah ya ba wane da wane da wane irin abin da ya bani ko sama da abin da ya bani to shi ne ka zama cikakken mumini amma wani ya dan samu sai ka fara jin haushinsa ya zo ya dan nuna maka mota ya dan sai mota sai ka ce ana fa sana ganin garin nan fa yanzu wato ku kadai yanzu za ku dinga ci za ku tana da mu ba sai fara cewa tun daga ranar sai daina mai sallama me za wai saboda shi ya shigo gari shi bai shigo ba to ai shi ma ba dabarar sa bace ko kake hakuri kai ma zai kai kanka eh duk wace gwamnati da da ko wanda kake ake dasa da shi ko to shi kenan duk da ba a dasa da kai maka hakura kai ma lokacin da Allah ya rubuta maka zai zo idan ya zo shi ke Allah ka shirye da mu Allah ya ce babul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar babin da ke magana akan yin umarni da kyakkyawa kuma hani daga aikata mummuna saboda yanayin lokaci sai mu tashi a wannan babin a matsayin sabon babi a karatunmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zan ba dama in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita akan karatun da muke wa alaikum salam na'am na'am eh eh shi ya haife ah, ba abdullahi dan umar ba amir ko asif eh asif hmm, hmm. asif ne daga cikin shi ne a eh, aka samu umar bin abdulaziz hmm. jikan sai na umar ba kuma yana da cikin malamai na duniya a fagen ilimin hadisi shi umar bin abdulaziz jikan kenan sannan kuma da zai mutu bar wa 'ya'yan shi komai ba sai dirhami takwas yana amiran mu'minin duk duniya na karkashin sa sannan kuma a lokacin ga wasu suna ta antayawa suna ta fantamawa amma yaran nan da ya bari sai da aka zo aka zama ana neman taimako wajen jihadi sai ga yaran na bada kusan miliyan ɗari da dabbobi a dawakai ɗari da eh, rakuna ɗari wajen taimakawa dukiyar Allah bai ba musu kusurci ba amma kuma ne ya ba su imani abdullahi na gaba hmm, abdullahi na gaba gane kaga duk wannan ana so a nuna yadda suke takatantar shi za lokacin da zai rasu aka ce ta ce na ce in ma dai mulki ne ba za a ce gidanmu ba ba mun taɓa yi ni na yi to in ma bala'i ne a lahira da ya kare a kaina kawai wanda sauran gidana ina umar ke faɗin haka lokacin da zai mutu kuma lokacin da zai mutu kansa abdullahi na rike da shi kawai sai ce sake ni sai sa kansa a ƙasa ya dinga birgima da fuskarsa a ƙasa saboda zafin guman da yake ci sai ce ya abi la tumarrik waje aka bi turab ya babana kada ka dinga birgima da fuskanka a ƙasa sai ce wailun li umar illan yaghfir lahu rabba ce boni ya tabbata ga umar in Allah bai yafe masa ba da ce ina birgima da fuskara ne saboda idan na mutu in Allah ya ga na yi birgima da fuska na kura kila ya tausaya min ya bani aljanna yana cikin haka kawai sai ya sume aka gan shi an ya ma mutu ne aka yayyafa mai ruwa aka yayyafa mai ruwa ya ki tashi abdullahi dan abbas ya ce ku kira sallah zai tashi ana cewa allahu akbar allahu akbar kai sai farka an yi sallah ka duba yadda zuciyar take to mu bacci ma muke yi in kira sallah mutum bai ji ba a kusa akwai aiki Allah ka shirya da mu. Eh. na'am Umar bin Abdulaziz a'a ai kaga ita matar da ta haifi yaron Abdulaziz to shi kuma sai haifi Umar eh jika ne a haka ake ce mai jika ne ai kawai ana cewa jika aka cewa jika ai da taba kunanka dukka dai sunan su ne eh akan ce mai ne jikan ba ana kira shi ma yaron ma zaka ce ai kuma kawai jika jika akan je jikan jika ai jika ne kawai ke eh. an gane duka abinda da ake so a nuna mana wato yadda su suke zaɓarwa ‘ya'yansu maza na gari mata na gari kaga shi ya ga wannan mai zo ya fitar da ɗan ce na ga wata uwa na gari zo ku nema haka abu hanifa abu ne faru da babansa kenan abu hanifa ne na mazhaba babansa matafiyi ne malami ne sabit kenan yana tafiya sai a iraq yunwa ta kama shi sai zo daidai gona wani mutumi sai ga apple sai ya tsinka guda uku da ya tsinka guda uku ya ɗanci yana fara ci sai tuna a ah, to yunwa ce fa ta sa kuma wannan apple ɗin ba ba ne kuma na tsinta mai gonan nan bai sani ba sai ce dan Allah a nuna mai ina mai gonan nan yake kuma tazararsa kamar daga nan a ce zuwa Zariya. inda garin mutumin yake gonan kuma yana nan kaduna haka ya tafi matafi ne ka kumanta ya tafi ya je har aka nuna mai gidan mutumin sai ce to don Allah ni matafi ne yunwa ce ta min kanta rasa yadda zan yi sai na tsinci apple guda uku daga cikin apple ɗinka na fara cin na ɗaya kenan zan ci na biyu sai na tuna ah, ai ban nemi izinin ne gonan nan ba in na tuna ci haramun kenan saboda haka na ga ba zan iya tafiya inda za ni ba sai na warware wannan abin saboda haka na ce a nuna min inda kake aka ce kana gari kaza na ce a kai ne sai mai mutumin ya ce to ni kuwa ba zan yafe maka ba sai ce sai ka auri yata in ka auri yata to ni na yafe maka apple ɗin da ka tsinka a gona ta ba da izini na ba amma fa ƴata duniya ce na biyu gurguwa ce na uku kurma ce na hudu beba ce sabit ya ce sai na ce to zan haƙura ƙara in ta duk lokacin da na kalle ta sai in suna ukubar da na saba wa Allah ne ya sa na same ta ya fi min sauki da in koma in jinta da ubangiji na Kace na haƙura aka ɗaura mai aure ina shiga ko sai ga rangaɗe da kyakkyawar balarabiya da taɓa ganin mace mai kyau irin ta ba sai ya fito shi ba matar da aka gaya mai matar shi ba ne sai ta ce tsaya abinda babana yake nufi kurma ce tunda nake ban taɓa jin Allah ba ya ce ni makauniya ce ban taɓa ganin wani abu na sabon Allah ba ta nake ya ce ni gurguwa ce ban taɓa taka kafafuwa na guda biyun nan na je wajen da ake saba wa Allah ba tun da aka haife ni wannan shine abin da babana yake nufi gare ka sabit ya ce to kai ne yasa ka yaka sai ce na dake ina so in samu bawan Allah ya auri diyata da ka zo ka gaya min abin da ka yi sai na tabbata kai mai tsoron Allah ne Abin bai wannan abu kuma ka zo ka fara cewa ni yarinya ta Cambridge ma ta karatu ta yi shekara goma sannan tana da masters ko sannan kuma ka zo aure ta ta dinga haɗa mai maciji ko sannan maciji kamar shi wannan a duba irin darajar da suke da shi to mu yanzu mafi galibi ai abin da muke duba kawai ISB da ko Kai yarinyar nan sai yau kudi sai mai kaya mai kayan kuma ya zo ya zage ta ya ci mutuncinta Allah shi da ka ba mu ikon gyarawa na'am ah, abin da muka karanta daidai Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana zanubanmu inda ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a cikin firdausin a'la shugabannin da Allah ya zai mu da su a wannan kasa Allah muna roƙon ka ka tausasa zakatansu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa, ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gaji su akan abin da bai saba dokar ka ba an da suka fada cikin hannun wannan mayagun mutane ya Allah ka kubutar da su kawo musu mafita ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci su kuma masu wannan aika-aika wa'anda za su shirya Allah ka shirya da su wanda kuma kaddarar ka ya gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su ta yanda ya dace da su mu kuma ya Allah ka kaddara mana wannan fitina ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada ƴaƴan mu hannunmu da jikokinmu inda suke neman buga muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya azurta su da maza na gari su ma mazan Allah ya sa su zama maza na gari ga matan su kuma matan Allah ya sa su zama mata na gari ga mazajensu ‘yan uwanmu masu kallo da sauraro ana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi musu albarka ya haɗa mu da su a cikin wannan lada sa kuma aljanna ita ce makomansu inda ya sadaukar da wannan masallaci ya bada shi ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kafa masa lafiya ya kwarinye mai duk wata cuta ya ba shi lafiya sannan kuma ya gina masa gida aljanna mu ma ya Allah muna roƙon ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe dukiyar nan a wajen yi wa addini hidima ya Allah ka bamu abin da ya kara dukiyarsa kuma ka mu ikon yin aiki na alkhairi sama da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka tara mu a cikin lafi ka karba mana a matsayin ibada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk